Kungiyar NSRP mai rajin wanzar da zaman lafiya a Najeriya da ke karkashin kulawar hukumar raya kasashe ta kasar Birtaniya DFID ita ce ta shirya taron ga manyan 'yan jarida a Kano musamman ma shugabannin kafofin labarai. Malam Aminu Buba Duval shine babban jami'in kungiyar a shiyar arewa maso yammacin Najeriya. Mun shirya taron nan uh, don mu dan inganta yadda su uh, gidajen uh, rediyo da duk dai kafafen yada labarai su dan inganta yadda suke aiki Um, don uh, shi musamman alaka da ake samu da uh, uh, rashin iya aiki da yadda zai iya kawo tashin hankali a wajen al'umma. Alhaji Umar Sa'idu Tijin Wada guda cikin manyan jami'an ba da shawarwari kan aikace-aikacen hulɗa da kafofin labarai a hukumar ta DFID ya gabatar da makala kan dabarun ba da rahotanni a yayin tarzoma da yaƙe-yaƙe. Ka san ba ma Najeriya ka ba duniya tana fuskantar wani mawuyacin hali na yaƙe-yaƙe da annoba. wanda a dunkule da turanci ake cewa conflict to duniya gaba ɗaya kuma musamman a bangaren kafofin yada labarai ana ta kokarin faɗakar da manema labarai a ko'ina a duniya akan hanyoyin da za a bi domin a ga cewar an horar da mutane akan yadda za a ringa kawo rahotannin irin waɗannan halaye na yaƙe-yaƙe Ballar annoba zanga-zanga da sauran makamantan irinsu domin wani lokacin a binciken cewa kafofin yada labarai wani lokacin za ka ga an sami tarzoma a wani yanki ko wani bangare na ƙasa amma irin rahoton da 'yan za su bayar sai ya haifar da irin wannan tarzoma a waɗansu ɓangarorin to shine aka fito da tsari da yadda za a ringa horar da 'yan jarida a kan yadda za su ringa ba da rahotannin irin waɗannan halaye da ake shiga wanda maimakon abin ya ta'azzar halin da ake ciki sai a ga wannan rahoton da suka bayar ya kawo sauƙin faruwar irin waɗannan al'amura. Shi ma Prince Daniel Aboki da ke zaman shugaban tashoshin Wazobia FM da Arewa FM da kuma Cool FM ya fayyace nauyin da ya rataya a wuyan shugabannin kafofin labarai a tasa makalar. Muna so mu ga yadda za mu yi mu samu hanyoyi na tsaftace shirye-shiryenmu in ka lura shirye-shiryenmu na rediyo musamman na harka da ya shafi siyasa mukan yi shi ne gatsau to kuma haka bai dace ba eh, so muna so mu yi shi a bisa tsari na cewa ya kamata duk shirye-shiryen da zamu yi ya zama da tsafta shi kuwa shugaban ofishin kano na hukumar kula da ayyukan kafafun labarai na rediyo da talabijin a najeriya alhaji jamilu hayajega cewa yake wannan kusan in ce workshop mu aka yi wa workshop dama aikin nbc shine ta tabbatar da cewa kafafen yada labarai sun yada abubuwa kamar yadda ya kamata kamar yadda ainihin kundin tsarin tafiyar da kafafen yada labarai ya tanada. Daraktan sashen shirye-shirye ta gidan rediyon jihar Kano, Hajiya Hafsa Ilyasu na daga cikin malarta taron bitar. Mun karu da cewa a yanayi irin na kafafen yaɗa labarai da su zama hattara akan irin abubuwan da za su dinga gaya mutane saboda kada ya tunzura mutane ko kuma ya kawo hargitsi a cikin jama'a. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.